Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya ga labaran duniya. A daren Juma'a 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma. A cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna ta wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke kyler in-house mai shekaru goma sha takwas a kenosha da ke jihar wisconsin daga tuhumar kisan kai masu yari sun yi imanin cewa tana da amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiya da tekun pacific har sai dangantakarsu ta inganta in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana takwaransa na ƙasar China shi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare ɗiyaucin ƙasar China kuma ya bada shawarar yin haɗin gwiwa yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo yayin da bai ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Bangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci inda kayayyaki na kimanin dala Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sarrin fasaha game da fitintunan sojojin yankin. kasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin taiwan da kuma tekun kudancin china bacewa wani dan wasan tennis na kasar china wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na kasar da cin zarafi da alama da gwamnatin kasar china na son dakila duk wata barazana ga mulkinta in ji masu lura da al'amura penshu dan shekaru 35 tsohon dan kwallon wasan tennis na duniya ne ya bayyana ta kafar sada zumunta ta kasar china weibo a ranar 2 ga watan nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan kasar zangoli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata in ji sashen mandarin na murya amurka hukumomin china sun gaggawa goge sakon a wannan makon duk da haka ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun peng kuma ƙungiyar kwallon tennis ta mata ta amurka wta ta buƙaci da a kula da a wata yadda ya kamata ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane tare da tantancewa ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga ƙasar china wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar liz trussell mai magana da yawan ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ranar juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labarin duniya na zuwa muku ne nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin ba da shawara na cibiyar daƙile yaɗo cututtuka ta Amurka ranar Juma'a ta kaɗa ƙuri'a inda baki ɗaya kwamitin ya amince don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta uku ga waɗanda ke da shekaru sha 18 da haihuwa. cdc ta kuma ce waɗanda suka wuce shekaru hamsin ya kamata su samu allura mai ƙarawa rigakafin kuzari matakin ya zo ne bayan da hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta amurka fda ta da ba da izinin amfanin gaggawa don ƙara ƙarfin allurar rigakafin pfizer da moderna ga duk manya na amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Kasuwa a kai Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Kasuwa kana buƙatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa ina zo ka tsana ala ina zuwa boko ina zuwa alayyadi dole in bari abubuwan sun canza abubuwan sai dai a yi ta hanku dalilin da ya sa ya sa kuma mu san dalilin ba Allah kawai mun kwashi kanmu cikin magana na wannan gobe wasa jama'a masu jimu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiya da sake kasancewa mu da ku a cikin sabon shirin kasuwa akai miki dole shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a wannan mako wannan shirin yana kasuwa kasuwar 'yan gumi da ke tsohuwar kasuwa a jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya inda aka hada-hadar sai da kayayyakin abinci kama daga shinkafa da doya da hatsi da dai sauransu har da ma man girki kuma yanzu haka dai gani na shigo cikin wannan kasuwar kuma ga 'yan kasuwan nan masu saye da sayarwa suna ci gaba da musaya kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu An bar ne ɗari biyar da hamsin. Ta ga wala haka ba ni ya ci a da wannan. Babu abin da za a rage. Yaran wannan shakana da ke jan waɗanda. Ba haka nisa ba sai ne ba inda na ka siye. Abubuwan sun canza yanzu. Yalla abubuwan sai dai a yi ta hankali. Sai yanzu dalilin da ya sa ya ci. Kuma mu san dalilin ba yalla kawai mun kwashi kanmu mu cikin magana. Nawa wannan gwal wasa? Yana sayar da shi nira dubu ɗaya da ɗari biyu. Ina na kasa gare shi yake. Ba wani nan wanda bai kai gare shi ba shi kuma ka gan shi. Nawa gan shi shi? sannan cikin wannan zai sai da mashi a kan naira dubu ɗaya da ɗaya da naira sun ƙarshe gaskiya nawa take kwara guda dubu uku ɗari biyar yanzu da Allah ya shi doya ta yi tsada haka ne irin tsadar rayuwa ne Allah ya kawo shi waɗanda al'amuran haka nawa za ka rage min farashin ta to ki bar uku ɗari uku yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan kungiya ta masu sayar da gumi a tsohuwar kasuwa a jihar Sokoto. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi sunana Bilaminu Isa Muhammad sakataren masu sayar da shinkafa tsohuwar kasuwa. To kasuwanci babu abin da za a cewa sai dai alhamdulillah saboda kowa san irin situation din da ake fuskanta yanzu na ƙasa. Mutane ba su da kuɗi don haka dole kasuwanci irin roshin din da ake wurin sayayya kaya dole ya ɗan rabu. Ya farashi yake yanzu na sayar da gumi din don gashi na gani kala daban-daban watakila akwai hawa na ɗaya na biyu na uku ya za ka yi mana bayanin yadda farashin yake a yanzu farashin shinkafa ya ta'allaka ne daga kyonta da kuma yanayin tsaftarta wanda wadda an mataki na ƙarshe wadda ita ce jamila ga yanzu dai ga halin da ake ciki ana sai da buhunta naira dubu arba'in da takwas wanda shantalinta sai ya kai dubu arba'in da biyar akwai cp wadda tana bi mata ana sai da buhunta dubu arba'in da shidda shantalinta ana sai da shi dubu arba'in da biyu sannan akwai yattara wadda ita kuma ita ke bi ma cp kamar mataki na uku ita kuma ana sai da buhunta naira dubu arba'in da hudu hudu talenta ana iya sai da shi naira dubu arba'in. to kamar waɗanda sashen hausa na murya amurka ya tattauna da su masu hada-hada da cinikayyar sayan shinkafan nan suna koka cewa farashi ya yi tashin gwauron zabi bisa la'akari da yadda suka saba sayan ita shinkafar a da shi menene ya kawo wannan matsalar. gaskiya wannan matsalar da ake samu mu especially in mun kai consider da irin babbar shinkafa ita da mutanen da ke hituwa daga kudu suna yawan sai su cikin pakin din na emcin dangote ma'ana 50 kg so kaga ita mutanen da ke sayanta sun yi mata yawa kuma ta dan yi karamci sabanin karamar shinkawa wanda in an ka duba babbar shinkawa da karamar shinkawa za a duba a ga cewa lalle karama ta rinjaye babba so kaga tun da karamar ta yi rinjaye da yawa dole farashin ta ya kasa ita kuma babba tun da bata da yawa kaga farashin ta dole shi karu saboda masu sun ta sun yi shinkawa yawa muna gogoriyon sayanta wurin da muke so ta muna iya saye su kara naira biyar ko naira dubu wanda adda kaya idan ya ga kari kuma kari zai bi a baya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yadda wani rahoto wanda ya nuna watan disamba na gobe za a fuskanci matsala matsalar rashin abinci a sassa daban-daban na duniya kamar eh, ku da kuke wannan hada-hada ba ka ganin wata kalubale to lalle dai haƙƙin wani kalubale ne wannan ni a matsayina nake tunanin ana iya samu ne to sai dai in ta'allaka shi da irin wannan matsala da ake samu ta bandit saboda mi suna hana talakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali duk yanda talaka ya so ya noma abu domin ya ciyar da kai ne samun mu wasu kuma su ma su ci to kaga abin da yana da wahala sun da yanzu ba za ka iya kirga ko ƙauyuka nawa ko gari nawa ya tashi ta jiya waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba in babu zaman lafiya babu ci gaban rayuwa don haka muna fata Allah shi kawo da karshen waɗannan matsaloli ga wata mai sayar da abinci muna tare da ita ya kasuwa ajiya wala yanayin kasuwa alhamdulillah sai dai abincin da tsara to ya ana samun riba koko dai an gode Allah an dai gode Allah to menene fatan ki nan gaba abubuwa su sauko watakila a samu wadata ko aw ta amerika ga mun shirin binciko mana dahir kasuwa farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai dole Jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ya zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ni tare da wani dattijon kungiyar masu sayar da kayan abinci a jihar Sokoto. Sunana Ibrahim bure mai gumi tsohon kasuwa. Ka san kowace kungiya dole sai an hankuri don akwai da ke zaune da su lafiya a ku bata gari. Sannan shi doka na kungiya dole mutum ya bi ta ko yana su ko bai so. Iyaka in ka so ka hanka abin da dokokin mu na kungiya za ka awo da kwanon da ya kamata ka auna da shi wanda baka tauyewa. Abin da mutum ya sai shi ya ka son ka bashi. Amma akwai zarge-zargen da aka daɗe a ne muku idan kun so wannan shinkafa da sauki kuna tsananta ma jama'a sa'annan abu na biyu kuma shine ana zuba manja idan tana wata kala ta sauya kala wannan labari yana wannan kai batun a ce wa a sa ma shinkafa wata mai don ta canza launi wannan bata kawo nan gare mu ba kowa ya san wada abubuwa suke abin lalace to wannan barazana ta yan bindiga da suke kare na a sassan ƙananan hukumomin jihar Sokoto kamar sun kawo muku illa dole sun kawo kwarai don ko shekarun jiya an kama mutanen dogon au wa'yan sun ta sayan shinkafa talatin bafara ranar talatar sun ka taso an ka an kama su. to me za ku gaya ma hukumomin najeriya game da wannan ɗauki ɗaiɗai. a hukumar najeriya sun kasa abin ai illa ya ka abu na kawai wanda ta ho lokaci allah ka wani sauki ne kana buƙatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa dole ka zauna wuri guda duk inda aka sayar da shinkafa najeriya la babu inda ban shiga ba ina yakin kasuwa alƙarin bauchi ina yakin tunni ina ya zuwa zaki bel ina zuwa katsina ala ina zuwa boko ina zuwa alayyadi dole in bari. to a gehe ɗaya kuma gani wata kasuwar 'yan doya a tsohuwar kasuwar ta sakkwato da ke kusa ga masu sayar da shinkafa kuma yanzu haka yana tare da jagoran ita wannan kungiya ta 'yan doya suna na ciyaman zakiyu mai doya tsohuwar kasuwa yadda ne yake gaskiya an samu matsala daga can neja domin doyi gare su bana sun samu matsalar rikici-rikicin lokacin da ake ciki shi ya kawo mu a wanjada har ya kawo gare mu sannan doya yanzu nan tun daga can za a samu doya ƙasa fara guda wanda za a sai suwa dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar ta ƙasa da ita ɗari bakwai yanzu nan. Wasu muninku na koka yadda farashin yake kamar eh, wannan matsalar da ka faɗa ita ta kawo ƙarin tashin farashin. Rikice-rikicen nan wanda ba a samun zama lafiya shi ya hana ma'aikata shiga gonakin su aiki abubuwan ya kasance ya lalacewar ya kaiwa da ba a so. To akwai wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nuna cewa zuwa watan Disamba za a shiga wani yanayi na karamcin abinci ku da kuke wannan hada-hada kun ga alamu haka lalle mun ga alamu haka kullum suka je suka dawo suka ce muna farashin ya kara tashi yau in ka je ka sai kware doya naira dubu ɗari an hako sati zaka sai ta dubu ɗari da ishirin kaga wannan abun da su aka cewa ah, mu lalle ga muna ganin yana zuwa kuma kaɗan kaɗan. to gashi yanzu jihar sokoto inda ake neman doya da sauran jihohin arewacin najeriya yan bindiga sun yi kara kaina sun hana kwalliya ta biya kuɗin sabulu kamar mi za ku gaya ma hukumomi. to hukuma ta tattalin cewa ta kula da tallaka tallaka ba ba abin gwanza ne ba kuma ba shi an nesuwa ba domin min sai ya aiki ne an shigo da shi birni sannan birni ka rayuwa duk ƙauye ta mutu to ita ma birni za ta mutu ba ƙauye ya zo gona ta ya aiki kuma yan bindiga daɗi sun azamai harajin da su cewa dole na wasu ya ba da kuɗi ya zo kuma ɗiba abun nan idan bai ba suwa ba za a zo a yi musu maya guda a dare guda a tashe su garin to duk shi ya kawo waɗannan matsalolin har ya zan wasu ko aikin ba su samu yi ba. sunana alhaji abu da asir mai doya tsohon kasuwa sakatare yan doya farashin doya bara gaskiya abin hayi ga tun matsayin dai shekaru shekaru mutum na sana'a bai taɓa ganin yawan gaida yi kamar na wanga lokacin ba kuma ga abubuwan mutane suna fama da matsaloli na rashin kuɗi a ce ina aka noman doya na irin wajen Niger State irin wajen Plateau State da nasara to waɗannan wuraren duk babu zaman lafiya nan ma Niger State ma inda aka noman doya shekaran jiya eh, an zo a cire doya sun ce manoma noma kowa kada ya kuskura gibi amfanin gona dan wasu da muka tattauna da su suna aza matsalar daga gare ku suna cewa kuna tsanantawa ba nan matsalar take ba kenan a to matsala ai ba nan take ba ai nan take wani bai sauta ba dole wani sun sauta amma in ka je ka zo tsada dole ke ma ka bi tsada nan ka zo a tsada to amma akwai wani zargi da aka yi muku misali idan an kawo mota biyar ta doya a rana sai a ce mota ɗaya kuke samkewa saboda kada a samke ta da yawa ta yi wato ta faɗi ƙasa warwas me zaka ce gaskiya ina mai tabbata maka a halin da yanzu so yanzu yanzu an ka je hilin doya mota guda ba za ka ce mawar na wanda ba a sauke ba kisa da abin ma ya mai karanci an ka je ne ka so ƙwarya eh, ƙwarya hamsin bakin kuɗin ka ya so ƙwarya talatin ko kuma ƙwarya ashirin ko kuma ko kuma ƙwarya goma farashi kan hau kan sauka jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole kuma wannan shiri ya zo muku ne daga kasuwar tsohuwar kasuwa da ke Sokoto a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Yanuwa a cikin Kristi barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Fada Nuhu Bala wanda yake mataimakin jami'in Ecclesia Katolika. Dole a ce kowane ɗan Adam akwai salama a cikin zuciya shi idan muka duba mu najeriya a yau akwai tashin tashin na rashin tsaro a tattaruwa abubuwan da suke faruwa za mu gane da cewa akwai rashin salama na farko idan akwai salama a cikin zukatanmu za a iya samun salama a cikin gidajenmu idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu za a iya samun salama a cikin kabilu a cikin addinai daban-daban da muke da su a najeriya bari mu ba ku misalin na yaren Hibraniyanci Shalom Aleikem wato salama ta kasance gare ku. Haka addinin Kiristoci ya kwa lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama alaikum. ‘Yan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan faɗin duniya da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu alaikum. Wato bari salaman nan ta kasance ta da ku. Kuma akwai ‘yan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gare gare ku kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta hannun Matthew sura biyar aya tara ya ce albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci domin za a ce da su ‘ya'yan Allah. Wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani. Ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci. A cikin rashin tsaron nan abin da muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka. Dangantaka tsakanin musulmi da Krista. Bari Ubangiji Allah wanda yake ba da salama ya aiko da salamarsa a tsakaninmu, yadda za mu yi zaman lafiya da juna cikin ƙauna da kuma ba da girma ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, Ubangiji Allah ya albarkace mu. Madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yadda ake kula da lafiyar farce da kuma cutukan da suka danganci farce. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da farcen su. Aminatu Bono. Ina kula da farce na ne da yanke su da kuma a dan filin su hakan nan dai. Bayan sati nawa nawa kike yanka farce? Eh, yawanci dai ina da yanke farce na kowace juma'a juma'a saboda suna tsirowa da wuri. Kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa? Eh na taba ji. An kika la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan zaki ga datti sun shi shiga ciki kuma zaki mutane yawanci zai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an an wanke hannun nan ba. Yusuf ya daura gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi ɗaya zuwa biyu. Na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito ya yi toho ma'ana ya fita yadda ya kai kai matsayin da ya kamata in yanke shi to na kan zauna in yanke shi. Sama da shekara goma lokacin da aka yi ta wayarwa da mana kai cewar akwai annoba irin su kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da akan iya ɗaukar su ta hanyar yankan farce. To wannan yasa ne na je na siyo shi almaka lokaci na yankan farce na zo na ajiye shi a cikin jakata wanda ni nake yanke wa na farce a kowane sati to ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farauta na idan na yanke su sai na goge su akwai wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke yi kin san sukan zo da wasu almakasa haka da dan to akwai wanda nake amfani da shi shi kankare shi nake to wannan idan na kankare shi kuma na yanke da na shiga na fito daga wanka na na shafa mai ba na shafa mashi mai irin yadda su masu yin suke yi amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa to sai ki ga farin da ke jikin shi farcen da na kankare ya koma shi sanya mutane da yawa suna mamaki wai ina nake zo ana yanke farce saboda yanayin yadda nake kula da farauta na to shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi maganan cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farce a gaskiya ban ji ba sunana basira sani bala gaskiya ina kula da farce na kamar yadda nake kula da gashin kaina saboda da ta fito ko dan yaya ne idan ta fito hakan nan hankali na baya kwanciya har sai na na cire ta a hannuna sannan nake samun nutsuwa kamar irin misali in ce maki kaya ne sun yi da datti a jikina idan ban cire ba ba zan ji daɗi ba kamar kaina ne ya yi min datti idan ban wanke ba zan ji daɗi ba to haka ita ma akai fata na ɗauke ta eh naji akwai datti da ke da bakin da ke take taruwa a cikin akai fa an ce ba a so a ci a musulunci kuma akan ce inuwa ce ma ita kanta akai fa idan ka tara na Maryam Sani ina kula da farce na sosai yanda ya kamata ni awociyar zai san farce ne amma dai ina dan barin shi time to time amma dai gaskiya ina goge shi kowane rana da cotton na nakan shiga in goge da safe da rana ma haka da yamma ma haka nakan goge shi sosai bana barin datti ya shiga amma akwai faɗaya ne nake bari to madalla tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta shifa da ke yankin karamar hukumar Karo a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa da ta isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci. haka. To likita ta yaya ma ya kamata mutum ya kula da farcensa? Lallai hakikanin gaskiya farce abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga kula da shi a koda yaushe kuma akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce mu dinga kula da faracen mu misali saboda kar a dinga samun matsala yau da gobe. Abin da ya sa kawai shine bincike ya nuna cewa wanda yake da farce misali sannan a ce baya kula da shi sosai to yana iya kuma samun matsala daga nan in ma abin da ya shafi jin ciwo a jikinsa ko nau'i wani abu haka haka ko dai samun akatsi ga abin da shafi kamar tara datti da wani abu haka da zai kai ga ya samu matsala ko dai rashin lafiya zuwa gaba. to likita kamar bayan kwana ko kuma sati nawa ya kamata ma mutum ya rika yanke farcensa. to dama abin da shafi farce akan ba da shawara dama abin da shafi kula da wannan ya zamto cewa imma an an dan gajarta su misali ta inda ba za su ba da matsala ba ko kuma a kai ga yankewa gaba daya na san eh, masu sauraron za su yi farin cikin sanin cewa hakan na kula yakan kai ga mutum ya san cewa ba ma farce kawai ba hatta su ma na kai misali kamar misali ga mazaje akan ba da shawarar misali eh, idan sun kai yanayin da ba za a iya kula da su wurin tsaftacewa ba to ya kamata a ce ana gajartawa to hakanan hakikanin gaskiya akan farce ya zamto cewa ko ana iya gazar eh, gajarta a farcen misali ta inda ba zai tsawo ya ba da matsala ba ko kuma ya zamto cewa an yanke gaba daya ta inda dai eh, zai zamo ba zai tara da ko wani abin da zai eh, ko wani abin da mai kama da haka da zai ba da matsala zuwa gaba ga shi wannan wanda yake dauke da wannan farce mai tsayi ko wani abu ba to kamar wasu irin cututtuka ne suka danganci farce ko kuma mutum zai iya cin karo da su sakamakon rashin gyara ko kuma kula da farcensa akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamuwa sakamakon ya bar farce kuma hala ba kulawa saboda datti yakan taru a karkashin farcensa sannan daga baya zai iya cin abinci da wannan farce musamman in aka samu karancin wanke hannu ko wani abu so lalle akwai cutuka da dama da mai sauraro ya kamata ya san cewa lallai bisa ga dukkan alamu ana iya samun wannan matsala idan ya zamto cewa an samu rashin kula da farce misali cututtuka dai suna da dama dauka misali kaman dauki misali kamar abin da ya shafi gurbatan abinci misali kamar abin da kiransa food poisoning so yakan zamto cewa eh, wasu kwayan halittu musamman nau'i na kwayan halitta kwayan cuta na bacteria misali da sauransu sukan zamto sun samu asali saboda zama da suka yi a gabashin farce sannan daga baya mutum aka samu karancin wanke hannu ko kula da farce din misali sai ya zamto cewa ya haddasa cututtuka da dama haka misali daga ciki kamar da na faɗi akwai ah, abin da ya shafi ah, gurbatan abinci na food poisoning da muka yi magana sai kuma kuma ana iya samun cutuka da dama kamar abin da shafi onychosiasis da sauransu da haka akwai farin pharyngitis da sauransu duka dai nau'uka ne na cutuka da yakan zamto akan samu imma ka ya zamto cewa an samu matsala wurin ita farce ta zauta ta samu ko daga ciki an samu kumburi ko zafi ko kuma wani dan ciwo daga ciki saboda dai matsalan da aka samu to amma zan so masu sauraro san cewa da dama irin wannan matsaloli suna da alaka da rashin tsaftace farce misali sai ya zamto cewa abin da ya fi dama ya fi yawa da a cikin al'umma musamman kasashe masu tasowa shine abin da ya fi yawa na gurbatan abinci imma daga waje da hannunsa ko ban ya riga ya ci misali ya kai a ciki misali sai ya zamto ciki ya kumbura ko a samu gudawa da ko atini ko wasu abubuwa daga baya duka wannan dai hukumar hukunce cibiya ta kula da cututtuka ta afirka wato africa center for disease control and prevention sun jawo hankali game da wannan sosai idan aka yi maganar tsaftar jiki to ya kamata kamata kuma a haɗa abin da shafi tsaftar eh, misali kamar personal hygiene kula da jiki eh, wanka da wanki misali ko abin da shafi kula da baki wurin goge hakora da kuma farce da sauransu misali. Wani dan jan hankali za ka yi wa irin masu kula da yara ko kuma iyaye akan barin farce ya yi tsawo a hannu. Lallai idan farce ya yi tsawo a hannun misali iyayen mata da suke kula da yara da sauransu na yi magana farko zan ta mu da ke cewa akan samu ko abin da shafi jin ciwo ko rauni ko wani abu. Lallai wanda ya bar farce sa ya zama ya tsayi sosai yana iya samun imma ya kare ya samu matsala ko kuma shi din abin da ya shafi rike wani abu ya zamto cewa ya kamar jariri da kike magana lalle fatarsa ba ta da kwari kuma ana iya samun matsala abin da ya shafi kamar daga fata ko daga rike yaron ya zamto cewa yau da gobe saboda an bar farashi masu tsawo sai ga an ji masa ciwo ko an karci jikinsa an ji masa ciwo saboda wani abu sai kuma har yanzu zan son jawo hankalin mata iyaye mata misali masu kula da yara har yanzu akan wannan gaba saboda yakan zamto cewa su canza kamar canjin ah, abin da ya shafi ah, famfas da sauransu da ake yi wa yara a shirya jikinsu da kayaki da sauransu ko su tufafi da ma cirewa yakan iya ya an kai mataki da za a iya daukan datti daga waje kamar daga farce misali saboda duk abin da ya shafi farce na datti daga sai ba ka iya ganin sa daga waje to amma yau da gobe imamu amala ko zufa ko wani abu yakan kai daga baya dattin ya kan iya fita to kin ga ana iya shirya yaro kuma daga baya a ce akwai datti a hannun ita uwa mai kula da wannan yaro shawara ta ga wannan iyaye mata shine lalle su tabbatar da yanke farce zamanto wajibi a gurin su ko kuma da muke maganan kar a bari yayi tsayi misali a dan rage ya dan gajarta yadda ba zai dauki datti daga ciki ba ya to wajibi a wurin su sai kuma abin da shafi wanke hannaye su to cewa in ma kafin su kusanci yaran su ya sun wanke hannaye ko kuma bayan sun gama shirya su gaba daya ya zama to cewa sun wanke hannayen su kafin su ci gaba da su al'amura akwai wasu wanda suke da ko ɗabi'a ko suke son su ga farce ya ɗayi tsawo a yatsan su shin mutum zai iya barin farcensa da tsawo amma kuma ya rika misali misali wanke dattin da yake shiga cikin wannan ba matsala ba ne? so lallai matsalan datti idan ana wanke farce bai da matsala a nan wannan bangaren to sai kuma mu duba wasu bangarori da dama kamar abin da ya shafi yau da gobe rike wasu abubuwa da zai yi in ma rike kofa akwai wanda zai bar farce misali zan bada ya zo zai rike kofa kawai shikenan sai farcen sai ya zama ya kare a wannan lokacin to kin ga yana iya jin ciwo da karan kansa da dan wannan bangare da ya karye din ko wani abu to amma lallai bisa ga duka alamu idan mutum ya zamto zai iya sa samun lokaci ya ba da lokacinsa na kula da farce lallai barin sa ya tsawo din yana iya ganin cewa bai da matsala ta wannan abin da shafi barin datti a ciki kama abin da ya fi shine kawai kamar yadda ita cibiyar kula da cututtuka ta magana da afirka gaba daya cewa yankewan ko kuma ragewa din shi ya fi daidai saboda kula da irin ko rauni ko kaiwan facce ko wani abu da yake zafi saboda dan adam ma yana da wani abu daga baya ba ma ki ya samu lokaci yana kula da faccen daga baya kuma ya zo a ce bai samu wannan lokacin ko kuma ya zama to ya kasa samun lokacin da ya zauna yau wannan sai zamanto ya tara datti a ciki wanda kuma dattin nan zai iya ba da matsala daga baya wurin samun imacin abinci ko rike wani abin da bai da tsafta kaga daga baya an samu da rashin tsafta ko rashin lafiya ko cututtuka da dama da akan samu saboda irin wannan samun datti daga karkashin farce da sauransu. To madalla duka duka abin da mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba inda za a ji mu da ci gaban shirin. A madadin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar da kuma likita da muka kasa kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.